وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم كما موسى يتي Ya Ubangijinmu, hakika ka ba Fir'auna da manyan mutanensa abubuwan ƙawa na duniya, ka ba su dukiya a wannan rayuwa ta duniya, amma ba su gode maka a kan abin da ka ba su ba, sai dai ma suka yi amfani da su wajen batar da mutane daga bin hanyar ka. Ya Ubangijinmu, ka shafe su, ka lalata su, ka sanya zukatansu su ƙeƙashe, ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai raɗaɗi a lokacin da imaninsu ba zai amfane su ba.